yadda ake haɗa website jama'a barkanmu da shigowa wannan fili na koyon yadda ake haɗa website a gidauniya tv amma kafin nan idan yau ka fara shigowa wannan channel tamu ta gidauniya tv to ka danna mana subscribe sannan ka danna button din like sannan ka yi comment domin hakan yana kara mana karfin gwiwar yin ayyuka tom kafin mu fara akwai website da yawa wadda za ka ga ana yin abubuwa da yawa a ciki wasu ana yin labarai ne wasu da kasuwanci wasu na entertainment sannan kuma akwai host site da yawa ɗaya daga cikin website din akwai waɗanda ake yin free ne ba sai ka biya komai ba akwai wanda kuma sai ka biya kuɗi domin su ka creating website a ciki to irin waɗanda ake kira creator website a ciki free wanda ba sai ka biya kuɗi ba suna irin su wix.com wordpress.com simple to press da dai sauransu to yau za mu fara da wordpress shi wordpress ana kiransa content management system wanda za ka iya bildin website ma'ana ka hada website da templates suke da shi a kyauta kuma a cikin sauƙi ko da baka iya html ko kuma wani programming language ba irin c++ c da dai sauransu abubuwan da ake bukata yadda za ka yi akwai yadda za ka haɗa wannan website shine da farko za ka danna wordpress.com a browser ɗinka idan ka danna wannan zai kai ka website wordpress to akwai plan plan wanda za ka biya kuɗi domin a yi ma hosting in kuma na free za ka yi akwai bangaren free da a ciki to da farko dai in ka shiga wordpress.com za su nuna ma kai setting up domain name da kuma hosting provider shi domain name shi ne suna da website ɗinka wato misali na so zai yi creating gidan ya tv siyasa www.musadigidauniyartv.com ko galansa gidauniyartv.com to wannan shi ne domin nan shi kuma hosting provider suna yi wasu kamar blue host mai waɗanda ba su dinga control ɗin shi wani website naka za su yi hosting sha a satellite kenan to bayan ka yi choosing domin nan da kuma hosting provider za ka iya ko a wayar ka ko a kwamfuta ka yi installing wordpress application idan ka installing wordpress application kuma za ka zaɓi tim ɗinka shi tim shi ne kamar templates ɗin na ya kake so website ɗin na zai kasance abu ne biyar idan ka zaɓi tim ɗin nan kawai sai mu sai post za ka yi posting page da kake so da kuma rubutun da kake so ko hotuna ko me kake so daga baya kuma sai in ƙara Bloggers, der die sogenannte Osterweiser Webseiten erklärt, sieht alles mit mit einem Wunderschild der Google Associate und Google. Wir wollen eine Sony Abu Wanapapa. Zusammen mit dem Bayern der Arabianen.